الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسر النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata tara ga watan jima'a da shekara ta dubu da ɗari hudu da bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na sha biyar ga watan ko sha biyar ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da sha tara a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin imamu malik bin anas imamu darul hijira. da ke wannan unguwa ta gaida a karamar hukumar kumbura da kano domin ci gaba da gabatar da darasinmu na littafin ashabar rasul wanda yake karantar da mu tarihin rayuwar sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mafi alkhairin al'umma wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da ita domin amfanar da mutane Allah ta'ala ya fara yarda da daraja da tsira da aminci ga waɗannan bayi nasa zaɓaɓɓu kuma tsarkata idan yawa ba su manta ba yana cikin tarihin rayuwar sahabin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a zubair bin al'awwam radiyallahu anhu wanda kuma wannan shine majalisun mu na biyu a cikin tarihin rayuwar wannan sahabi mai daraja a karatun da ya gabata mun fara bayani game da nasbarsa da kuma laƙubba da ake iya kiransa da shi wanda mun gaya ya mun gama magana akan nasba din muka rabu akan cewa insha Allah ta'ala za mu tashi kan alqab waɗanda ake iya kiran azubairu bin al-awwam da su za mu tashi daidai faɗin malam luqiba hawari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana mishi laqabi da حوارم منزان الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولقبه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واني سمع مش اللقبي الشيني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب مزال صلى الله عليه وسلم يا فتارانيات الأحزاب ومن يعتينا بخبر القوم wane ne a cikin ku zai zo mana da labarin waɗannan mutane ma'ana ƙurashawa kenan faƙala ana sai zubairu ya ce ni zan zo da wannan labarin ya manzan Allah kuma ɗiban nasu fanta da ba zubairu sannan zubairu ya fuskanci waɗannan mutane ya jefa kansa a cikin hatsari na fuskantarsu su ma kuma suka fuskanto shi da hatsarinsu kuma daba fanta da ba zubairu hakanan zubairu yana fuskantarsu suna fuskanto shi faƙala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna li kulli nabiyyun hawariyan haƙiƙa kowane annabi yana da hawari wa hawari a zubairu bin al'awwam manzan ya ce na wa hawari ɗin shine zubairu dan awwam Allah ya ƙara mishi yadda وقال صلى الله عليه وسلم الزبير هو ابن عمتي وحواري من أمتي manzala ya ce zubairu ɗan ‘yar uwar mahaifina ne kuma sannan a warina ne a cikin al'umma ta baki ɗaya wannan shine lakabin da ake yi wa zubairu bin al'awwam Allah ya ƙara mishi yadda akan ce da shi hawarin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da hawari shine wanda ainihin wato mataki na farko kamar yadda muka bayani satin da ya gabata mutumin da Allah tabaraka wata'ala ya tsarkake shi ya zaɓe shi ya kuma tsare shi daga dukkan wani aibu ko tawaya haka kuma hawari yakan ɗauki ma'anar sahibi wanda yake ainihin wato al'ansar wanda zai taimaki mutum zuwa ga cimma wata manufa tasa shi yasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ɗauke annabi isa alaihi salam ya tambaya a cikin mutanensa wane ne zai taimaka masa wajen ci gaba da da'awar addinin Allah bayan tafiyarsa wa idh qala isa ibn maryam lil hawariyuna man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun Allah ta'ala ce tuna lokacin da annabi Isa dan Maryam yake ce da abokansa man ansari ila Allah waye zai taimake ni ya ci gaba da yada addinin Allah bayan na tafi gaba ɗayansu suka amsa da cewa za su taimaka masa to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'anar hawari din shi da ya alakanta Zubair da ita shine wanda Allah ta'ala ya zabe shi a cikin al'ummarsa ya keɓance shi ya kuma katange shi daga dukkan wani aibu ko tawaya babu shakka wannan matsayi ne da ɗaukaka da daraja wadda azubair ibn al Allah ya kara mishi yadda ya samu a cikin al'ummar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi yayi mishi wannan laqabi ranar yakin khamla ranar yakin ahzab wanda yakin ahzab shine yaƙi na uku da aka yi bayan an yi bada aka zo aka yi uhud sai aka yi ahzab annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya koma garin madina a shekara ta goma da shekara ta goma sha ɗaya da annabta bayan koma shi garin madina cikin shekara ta biyu bayan hijira annabi sai ya samu labarin ƙurashawa sun haɗa dukiya mai tarin yawa sun ba abu sufiyan ya tafi ƙasar sham domin ya musu kasuwanci kamar yadda suka saba bisa ga al'ada kuma annabi ya samu labarin abu sufyan ya taho da wannan ayari daga ƙasar sham zuwa makka kuma dole idan zai girta sai ya biyo ta gefen garin madina da aka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shawarci sahabbai me zai hana su tare wa abu sufyan hanya su kwace wannan dukiyar da yake dauke da ita a madadin dukiyoyinsu da aka kwace musu a garin makka lokacin da za su yi hijira sabai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a suka yadda da wannan shawara tasa aka fita da niyyar kwatar wannan dukiya Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya nuna yaki yake so ayi. aka yi wannan yaki duk da karancin jaruman da musulmai suka fita da shi domin musulmai mutum da 314 ne zance mafi inganci ko da 13 shi kuma abu Sufiyan yana ɗauke da ayari na mutane kimanin saba'in lokacin da ya ji labarin annabi ya fito sai ya tura wa ƙurashawa cewa su fito su ba wa dukiyarsu kariya ga annabi nan zai kwace da sahabbansa hakan yasa suka ɗauko gayya ta sojojin yaƙi kimanin mutum dubu suka fito don su ba dukiyarsu kariya amma bisa ga taimakon Allah da cin nasararsa haka wannan tsoraron sahabbai ɗin suka yi nasara akan waɗannan mutane masu yawa bisa da taimakon Allah ta hanyar saukar da mala'iku wannan shine yaƙi na farko da aka yi a tarihin musulunci baki ɗaya bayan an yi badar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya samu nasarar kashe manya-manyan kafaran ƙurashawa irin su umayya bin khalaf irin su ainihin wato utba bin rabi'a irin su shaiba bin utba bin rabi'a da makamantarsu hakan ya sa ƙurashawa suka koma suka shirin ɗaukan fansa bayan waɗannan da aka kashe kuma annabi ya kama ribatattu guda saba'in fursuna da aka suka ce babu yadda za a su bar wannan abin ya tafi a haka a ce ruwa ta sha sai sun ɗauki fansa haka ne yasa suka koma suka yi shiri suka fito Uhud wanda bayan sun zo sun yi yakin Uhud da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zama na sun samu nasara akan musulmai a lokacin Uhud sakamakon karya umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka yi ganin wannan nasara da suka samu yasa kuma suka ƙara ɗaura ɗan ba suka ce tunda yanzu mun jikkata su to ya kamata kuma mu ƙara yin wani shiri mu nemi taimakon yahudawa mu je mu ƙara murƙushe su ki ɗayan su mu huta shine aka yi ahzab wanda shi ahzab annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sahabbai banda waɗanda aka raunata an kashe aƙalla mutane saba'in a uhud suka koma gida da mugayen raunuka wanda wasu ma ana tsammanin ba za su tashi ba so da aka sun shagaltu da jinyar marasa lafiya da tunanin mai mafita sai ga labari ya zo cewa ga kurashawa nan kuma sun ƙara fitowa za su murƙushe su hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai ya tashi sakamakon ba a shiri ba kuma a lokacin babu ƙarfin da za a tunkari waɗannan yahuda kurashawa ɗin domin sun haɗa gwiwa da yahudawa to Allah tabaraka wa ta'ala bisa ga hikimarsa sai ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama da abubuwa guda biyu abu na farko shine shawarar da Salman al-Farisi Allah ya ƙara mishi yadda ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi duk lokacin da wani al'amari muhimmi ya taso yakan nemi shawarar sahabbai saboda umarnin Allah wa amruhum shura bainahum Allah ta'ala ya ce al'amarinka ko kuma al'amarinku ya kasance shawara ne ka dinga neman shawarar su fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ila Allah da ka sai annabi ya nemi shawara ya kuke ganin za'a shin mu fita mu tunkare su ko kuma mu zauna su shigo Madina sabon suka ce rasulullahi bai kamata mu bari su shigo ba gara mu fita mu je mu tunkare su duk abin da zai faru ya faru annabi ya karbi wannan shawara sai Salman al-Farisi Allah ya kara mishi yadda yake cewa Rasulullahi ina da shawara yace mu a garin Farisa mu kasance mukan yi dabara a duk lokacin da waɗansu za su kawo mana farmaki waɗanda muke tsammanin sun fi ƙarfin mu mukan haƙa rami mu kewaye garin mu da shi ga baki ɗaya mu kuma sanya dogayen itatuwa a bakin ramin don kar a yunkurin tsallakewa Ya ce idan muka yi haka muka samu isasshen lokaci mu shirya kafin daga misali mu fita aje a gabza manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauki wannan shawara ta Salman farisi aka zagaye garin Madina da duwa da ainihin wato rami gaba ɗaya, ta yadda duk tsallan mutum ko tsallan doki ba zai iya tsallake wannan ramin ba kuma ramin yana da zurfi na ka ce za ka shiga in ma ka ce za ka shiga babu yadda za a ka juya ka fita saboda girman ramin yadda aka yi shi kuma aka samu waɗansu itatuwa masu tsayi aka fiffike samansu aka kakkafa su a haka ta yadda in mutum ya zo kan ya zo bakin ramin ma za su ainihin wato tare shi wannan shine taimako na farko da Allah ya wa annabi taimako na biyu wani daga cikin ainihin wato qurashawa da ya musulunta ya ce ya rasulullahi na musulunta kuma na boye musulunci na saboda tsoro yace amma yanzu kuma gashi sun zo za su yaƙe ka ka gaya min wani taimako zan iya yi wa musulunci annabi ya ce ka je ka taimaka wa addinin Allah da duk abin da zaka iya sai ya ce to an gama ya rasulullah mutum ne wanda ya iya kulle kulle an san kulle kulle ko wanda an kai ka tace kai sai ka ce munafinci makida yana da kaidi kwarai da gaske dan haka sai ya koma wajen qurashawa babu wanda ya sanya musulunta a cikin su yana zuwa sai ya tsoratar da su ya ce to fa shiri na gaske domin muhammadi ya haɗa gwiwa da yahudawa in ma kun fita ba shi kadai za ku yaƙa ba har da yahudawa da haka kuma kun san sun fi ƙarfin ku da haka sai kun yi da gaske haka sai ta yi musu da hankali suke tunanin to ina mafita ina shawara ya ce shawara ɗaya ce ku je ku samu waɗannan yahudawan da muhammad ya haɗa gwiwa da su ku nemi taimakonsu ya ce tun da su kafirai ne kuma kafirai ne dukkaninku kuna yaƙi da da'awar muhammad za su taimaka muku da haka sai suka yarda da wannan shawarar tasa yana barin wajensu sai ya tafi wajen waɗancan yahudawa shi ma ya je ya ce to ga ƙurashawa nan za su zo su nemi taimakon ku akan ku haɗu ku yaƙi muhammadu ya ce kuma in kuka kuskura kuka karɓi tayinsu kuka taimaka musu to idan muhammadu ya fara cin nasara a kansu za su gudu ne su bakwai da shi kun san kuma ya fi ƙarfin ku haka su ma ya sa musu shugaba suka ce da shi to yanzu menene mafita me shawara ya ce shawara ɗaya ce ku nemi su ba ku wani abu a matsayin jingina su ba ku manya-manyan mutanen su ku a wajen shirin ko ta kwana ta yadda in ma yakin ya yi tsanani dai ba za su gudu ba don ga jagororinsu a hannunku da aka sai suka yarda da aka lokacin da ƙurashawa suka zo neman su sai suka gaya musu wannan magana sai kun ba mu gama ku ba mu manya-manyan jigoginku mu ajiye su a wajenmu ta yadda dai mun san suna wajenmu yadda in ma ƙura ta kai bango ba za ku gudu ba to haka suka yadda suka bayar da wannan to a shahid dai abinda wannan bawan Allah ya yayi tasiri kware da gaske wajen karya wannan runduna din ta Qurashawa domin an samu kace nace kafin ainihin wato a sallama waɗanda za a bayar wanda wannan jan lokacin ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka samu ainihin wato damar yin shiri cikin kwanciyar hankali da nutsuwa to lokacin da Qurashawa suka zo annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai yake tambayar sahabbai yake cewa man ya'tina bi khabaril qaum wane ne zai iya zuwa min da labarin waɗannan mutane Zubair bin al-Awwam Allah ya kara mishi yadda sai ya ce zai je ya san kuma halaka zai jefa kansa domin yawan su ya wuce yadda ake tsammani kuma babu wanda bai san shi ba domin dan dangi ne babu wanda bai san shi ba a Makka babu wanda bai san ya musulunta ba dan ya musulunta tun yana karamin yaro mun faɗa shi ya fara zara takobi tun yana dan mai zai bawa annabi kariya da aka da wannan haushin a cikin zuciyar Qurashawa har wal a lokaci din da aka zubairu ya yarda ya jefa kansa cikin hatsari ya tafi shine bayan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi yana da hawari ni hawari na shine Zubair bin al-Awwam wanda bayan tafiyar Zubair ya dauki tsawon lokaci bai dawo ba har wasu suka fara tunanin cewa an kashe zubairu annabi ya kara tambaya wa zai zo min da labarin mutane hadisin yana nan bukhari ya rawaito shi daga huzaifatul yaman Allah ya kara mishi yadda huzaifa ya ce a lokacin gaba ɗayan mu a firgice miki kowa sun kui da kai yake dan kasa haɗa ido da manzo Allah manzo Allah ya ce da shi tafi tun ga zubairu an ga ya tafi bai dawo ba har yanzu to tafiyar da akwai kura zubai da alimin wata, huzaifa ya ce manzo Allah ya ƙara maimaitawa manya a tini bi khabaril qawm shiru ya ce ina ɗago kai muka haɗa ido da manzo Allah Allah ya ce huzaifa tafi <laughs> ba yadda zai ya ce haka na tafi jikina yana rawa zuciya ta cike da tsoro ya ce na fito garin madina kenan kafin na ƙarasa bakin wannan Rabi sai ga zubairu ya dawo ya ce sannan na samu nutsuwa Zubairu ya zo ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin waɗannan ainihin wato kafirai da kuma irin shirin da suka yi da kuma abin da ya kamata ainihin wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sahabbai su mala ya ce na sha'atuhu radiyallahu anhu tasowarsa Allah ya ƙara da shi yadda mala ya ce a zubair radiyallahu mu min usratin ariqatun fin nasab zubairu Allah ya ƙara mishi yadda ya kasance mutum ne da ya fito daga tsatso wanda yake tsarkakakke shine ariqa ma'ana tsatso wanda Allah ta'ala ya tsare shi ya kare shi daga dukkan wata azanta ta jahiliya kana laha duru hafil jahiliyyat wal islam wanda wannan ainihin wato nasba da yake da ita tana da matsayinta a lokacin jahiliya da ɗaukaka hakanan kuma har lokacin da musulunci ya zo faqad nasha fi baiti sharfin ya taso a gida wanda yake na girma fawaliduhu al-awwam bin al mahaifinsa shine al-awwam ɗan huwailid wa amatahu khadijatu bint huwailid zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gwaggwansa kuma ita ce na khadija yar huwailid matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ummuhu safiyatu bint abd al-muttalib ammatu na nabiy sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa kuma ita ce safiya yar abdul muttalib gwaggon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan shine gidan da az-zubair ibn al-awwam ya taso ashe kenan yana daga cikin suwa yana daga cikin ahlul baiti domin kani ne a wajen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam abokan wasa ne ijmalan bahaushe ko dan mace da dan namiji mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi bin abdul muttalib yaya ne a wajen mahaifiyar Zubairu Safiya binta Abdul Muttalib ta fuskar mahaifiya kenan dan uwan manzon Allah ne na jini haka ta fuskar mahaifi babansa shine Al-Awwam bin Khuwailid dan uwan ainihin wato ummuna Khadija ne matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ita ma kuma suna da nasba da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama kamar yadda a ainihin wato muka ambata a karatun da ya gabata Don haka nasbar su nasba ce wanda take tsarkakkiya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake faɗe game da ainihin wato wannan nasba ta sa yake cewa inna Allah astafani min walad isma'il inna Allah astafa isma'ila min walad ibrahim yace wastafa min walad isma'ila khilala wastafa min khilala bani hashim wastafa min bani wastafa wastafa min bani hashim quraish yace Allah ta'ala ya zabi annabi isma'il daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim sannan Allah ya zabi ainihin wato kinana daga ƴaƴan annabi isma'il a cikin ƴaƴan kinana ɗin kuma sai Allah tabaraka wata'ala ya zaɓi ƙurashawa annabi ya ce a cikin ƙurashawa kuma sai Allah ya zaɓi bani hashim wasafani min bani hashim yace sai kuma Allah ya zabo ni daga cikin bani hashim a cikin wata riwaya annabi yace babu wani abu da ya shafi wannan nasbattawa na daga burbushin kazantar jahiliya tun daga farko har zuwa lokacin da aka haife ni to wannan tsatso din shine tsatso din da Azubair ibn al-Awwam Allah ya kara mishi yadda ya fito shi yasa malam yace kana laha dawruha fil jahiliyyah wal islam wannan gidan ko kuma wannan tsatso din tsatso ne wanda yake da girma yake da daraja da mutunci a lokacin jahiliya da lokacin musulunci duk gidan da aka ce yana da mutunci a lokacin jahiliya ya kasan gida ne wanda yake kaman ne da dama waɗansu gidajen za ka gani a lokacin jahiliya gidaje ne waɗanda ba su da mutunci amma kuma da akwai manyan mutane waɗanda Allah ya tsamo daga cikin gidan wannan hikima ce ta Allah yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy sai kaga gida ya shahara da bautar gumaka ya shahara da shan giya ya shahara da ainihin wato zinace-zinace a lokacin jahiliya amma sai Allah ya zaɓo wani mutum ɗaya a cikin gida shi kadai ne zai musulunta kuma ya samu daraja ta kasantuwar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga gidan menene matacce ne amma kuma an fitar da rayayye daga cikin wannan gida shine wannan sahabi din mai daraja to wasu kuma za ka samu cewa har a lokacin jahiliya gidajensu gidaje ne na mutunci haka a lokacin musulunci ma gidajensu gidaje ne na musulunci kamar zubair kamar abubakar kusan ma duk cikin sahabbai babu wanda ya samu gatan da abubakar ya samu domin shi zuri'arsa gaba ɗaya babu wadda bata musulunta ba mahaifinsa ya musulunta sahabi ne mahaifiyarsa ta musulunta sahabiya ce ‘ya'yansa gabaki ɗayansu sahabbai ne har wasu daga cikin jikokin sama banda shi ya samu wannan babu wannan sahaba sai dai ka samu mahaifinsa ya musulunta amma mahaifiyar ta musulunta ba wannan mahaifiyar ta musulunta mahaifin bai musulunta ba kaga ali mahaifiyarsa ta musulunta amma mahaifin fa bai musulunta ba haka umar mahaifiyar ta musulunta mahaifin bai musulunta ba duk haka ka gani to amma haka kuma bai rage musu daraja ba bai rage musu daraja ba wala taziru wazratun wizra ukhra inda a ce hakan zai zama tawaya a gare su to da Allah bai bari haka ta faru ba saboda matsayin su da darajar su a wajen Allah to Allah yakan yi haka ne dan ya nuna maka wata aya ya nuna maka wata aya wata hikima ta sa wace hikima ce shine alaƙar ka da mutumin kirki ba ta sawa ka zama mutumin kirki sai ka yi aikin mutanen kirki inda a ce alaƙa ko nasba takan yi wa mutum ado takan zama gatansa a lahira to da akwai mutanen da ba za su shiga wuta ba da dama da abu talib bai shiga wuta ba saboda nasbarsa da alaƙarsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya fi so abu talib ya musulunta wallahi fiye da kowa shi yasa lokacin da ya mutu a kafirci manzon Allah ya dinga kuka yana nema masa gafara har rantsuwa ya ce wallahi la astaghfiranna anhu ma lam yunha anhu la astaghfiranna lahu ma lam yunha anhu manzon Allah ya ce na rantsi da Allah sai nayi ta neman masa gafara matakar Allah bai hana ni ba kuma aka yi ci gaba da ƙarshe ganin damuwar da ya shiga Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hmm. ka sani kai baka da ikon ka shiryar da wanda kake so wanda karga damar ya shiryu Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama haka annabi bai gushe ba duk da an gaya masa haka sai da ya ci gaba da neman masa gafara har sai da Allah ya ce da shi wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa maw'idatun wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwu Allah tabarra'a min inna ibrahim la'awwahun halim da ya fahimci duk irin neman gafara da annabi ibrahim ya wa babansa azara Allah ya gaya masa kawai alkawari ne annabi ibrahim ya cika wanda ya daukan wa babansa ai ya daukan wa mahaifinsa alkawarin neman gafara qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjur li maliya qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya to wannan alkawarin ne Allah ce amma lokacin da ya fahimci baban nasa makiyin Allah ne kafiri ne tabarra'a minhu sai ya kare shi da neman masa gafara to sai annabi ya farga yanzu to na gane din neman gafarar da zan wa Abu Talib Allah ba zai gafarta masa amma abin bai bar ran annabi ba bai bar ba damuwar ba ta bar zuciyarsa ba ya dai samu sassauci ne shi yasa a cikin hadisin muslim yace ranar alkiyama garin irin damuwar da zan shiga zai sa Allah ya bani ceton Abu Talib ceto wani iri annabi yace da yana can kasan wuta amma sanadiyar damuwar da zan shiga Allah zai fito da shi saman wuta a sana'anta masa wani takalmi na karfe son ɗin takalmin kaɗai a akan wuta gangar jikinsa gaba ɗaya tana wajen wuta annabi ce amma azabar da ke taɓa son ɗin tana ratsawa har cikin ƙwaƙwalwarsa. a saman wutar yake to da Allah ina kuma ga wanda shi yake cikin wutar Allahumma ajirna minan to kaga ƙoraba ba ta yi amfani ba shi yasa lokacin da Allah ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama wa anzir ashiratakal aqrabin kuma kai gargadi ga danginka waɗanda suka fi kusanci da kai fiye da kowa Annabi sai ya hau kan dutsen Safa ya dinga kiran ƴan uwansa ya bani fulani bin fulani ya bani fulani bin fulani ya ƴaƴan gidan wani dan wani sai da ya tara su ga baki ɗayan su yace an qidu anfusakum fa inni la ughni ankum min Allah shay'a ya ce ku tsiratar da kanku ba zan iya tsinana muku komai a wajen Allah ya ce ya safiya ammata rasulullah baba zubairu ya ce ya ke safiya gwaggon manzan Allah ya ce ake bi an fusa kiwa inni la'ubu ne an kimin Allah shi'a ki tsiratar da kanki abin Allah ba zan iya miki komai ba ya ce ya fatima binti muhammad ya ke fatima yar muhammad manzan Allah ya ce salini min mali ma shi'iti tambaye ni duk abin da kike so na dukiya ta zan baki ina da iko akan yace walakin la ughni anki min Allah shay ce sai ba abin da zan iya tsina na miki a wajen Allah sai kin yi me sai kin yi aiki na gari yar mazan Allah wanda yace Fatima hiya bid'atun minni yu'dini ma yu'diha azala yace Fatima tsoka ce daga jikina duk abin da ke cutar da ita yana cutar da ni amma alaƙarta da manzon Allah ba za ta yi mata tasiri ba matukar ba ce aiki na gari shi yasa annabi nuh alaihi salam lokacin da ɗansa kan'ana bin nuh ya kafirta lokacin da za a halakar da mutana me yace ya bunayya kan ma'ana ya kai ɗana zo ka hau jirgin ruwa mu tafi tare kar ka yadda ka zauna a karen nan sai ya ce mai kala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ya ce babana ban ni in ji in hau wancan dutsen zai tsiratar da ni daga ruwa ƙala la asimar yau min amdallahi illa man rahim annabi nuhu ya ce ba wanda zai tsira daga al'amarin Allah a yau in ba wanda Allah ya kansa ya shigo wannan jirgin ba karshe Allah ya ce fa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin sai girgije na ruwa yi ambaliya ya shiga tsakanin su dan ya kasance cikin waɗanda aka halaka karshe da a waɗansa ne annabi nuhu قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم, وأنت أرحم الراحمين ya Allah da ɗana yana daga cikin iyali na alƙawarinka kuma na gaskiya ne kai ne mai rahama mai jin kai qila ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih Allah ya tsare muka ce ya nuhu baya cikin iyalanka domin yayi aiki wanda yake ba na gari ba fala tasalni ma laysa laka bihi ilm Allah ya ce kakka kuskura ka ƙara tambaya ta abin da baka da sani akan sa inni u'iduka an takuna min al-jahilin Allah ya ce ina gargadin ka karka kasance daga cikin jahilai annabin Allah a kan ɗansa Allah ya gaya masu waɗannan kausa sallafin zaɗin kasancewa alaƙa ba za ta maka komai ba wallahi in baka imani da Allah to da dan a ce wannan sahabi ne iyayensa kafirai ne wannan ba zai rage mishi daraja komai a wajen Allah bal ma zai iya samun lada sanadiyar haka domin jarrabawa ce dole zai ji rashin daɗi a zuciyarsa me zai tabbatar maka da rashin jin daɗi ka duba maganar sayyidina Umar Allah ya kara mishi yadda lokacin da Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya musulunta sayyidina Umar ya zo yake cewa ya Abbas wallazi nafsi bi yadihi la aslamu la islamuka ahabbu ilayya min islamil khattab law aslam yace na rantsi da wanda raina yake hannunsa ya Abbas musuluncinka ya fi soyuwa a zuciyata fiye da musuluntar kaɓaɓi inda a ce ya musulunta Ya ce la'anna islamuka a habbu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam mu islamin khattab ya ce don musuluncinka zai fi soyuwa a wajen manzan Allah fiye da na khattab a shi kenan sai na umar in mahaifinsa ya musulunta zai mai zai ji daɗi in bai musulunta ba mai ba zan ji daɗi ba wannan ba jarrabawa ba ce ba jarrabawa ce in yi haƙuri zai samu ladan to don haka shi a Zubairu Allah ya kara mishi yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi irin wannan daraja din ta fitowa daga gida wanda yake ainihin wato na girma tun a lokacin jahiliya da kuma lokacin musulunci baki daya mahaifinsa shine Awwam bin Khuwailid dan uwan nana Khadija Allah ya kara mata yadda wadda nana Khadija ita ce matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wadda ta taimaka wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a rayuwarsa ta ainihin wato fuskar da'awa da kuma fuskar ainihin wato jin daɗin rayuwa manzala sallallahu ta'ala alaihi wasallama har ya bar duniya yana kishin matarsa Khadija yana ba ta matsayi wanda duk cikin matansa babu wanda yake ba wannan matsayin har Aisha wanda ya fi so fiye da kowa ina fata a fahimta ka san akwai so akwai matsayi maza Allah ya fi san Aisha tun daga hadisin Amr dan As wanda Bukhari da Muslim suka rawaito lokacin da an buya musulunta mazala sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya haɗa wata runduna za a tafi yakin ainihin wato gazwatu salafin da in ban manta ba sai manzo Allah ya ce da amru ya zama jagoran wannan runduna din amru ya ce hakan da manzon Allah ya yi min sai ne tsammanin duk duniya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fi so na fiye da kowa ya ce da aka sai na tambaya na ce rasulullahi man ahabban nasu ilayk wa ka fi so ya manzon Allah ya ce wa zanantu annahu yaqulu anta <laughs> ya ce duk a zatona da tsammani na manzan Allah zai ce kai na kusa amma. amu ya ce walakin ƙala aisha ya ce sai dai manzan Allah sai na ji ya ce aisha wa ƙuntu la ya rasulullahi a'ani minar rijal ya ce manzan Allah ba mata nake nufi ba maza nake nufi ya ce faɗa da abu ha <laughs> ce sai manzan Allah ya ce babanta ya ce wa ƙuntu sun maman sewa ƙala umar thumma man ali thumma man uthman thumma man fulan yace fa'ud rijalan kathira shi manzo Allah sai lissafa mutane da yawa walam yamkul li minhu amma bai ambace ni daga cikin su ba fa'ultu kafaka ya rasulullah <laughs> yace sai nace ya isa manzo Allah ya isa ka ya manzo Allah sai wani a cikin almajirin sai ya cewa to me yasa ka ce ya rasulullah ya isa bayan ba ambace ka ba sai ya ce khawfan an yaj'alani akhirahum ya ce ina tsoron kan manzan Allah ya ce ni ne na ƙarshen wanda ya fi so <laughs> can ban da abin amur Allah ƙara mishi yadda ko kai ne na ƙarshe in dai an ce ana sa ka aika sha ka shiga ai ko kai ne na ƙarshe a ce duk duniya kai ne ƙarshen wanda manzan Allah yake so wallahi ka rabauta tun da dai yana son ce to amma ina jin tsoron kar ya ce ni ne na ƙarshe sai na ce ya isa ko ba komai dai ya san manzan Allah yana son sa tun da ya ba shi wannan matsayin to ya yadda manzan Allah yana son sa amma shi na nawa ne ya haƙura yanzu ba sai ya ji ba <laughs> da ya so ya ji yanzu kuma ya gane abin fa ba na kusa bane ba ci da ka ya isa wannan kwaɗayin alkhairi ne wasu habbai kowa yana so ya ji manzan Allah ya fi son sa fiye da kowa kuma ɗabi'a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai mu'amalance shi to yadda manzan Allah zai ma'amalance shi zai ji a ransa kamar manzan Allah ya fi son sa fiye da kowa saboda iya mu'amala ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hatta ba yahudi wanda bai ma musulunta ba manzan Allah ya mu'amalance shi ya ji a ransa manzan Allah ya fi son sa fiye da sabon da ke gaban ah, an karanta hadisin Abu Huraira yana nan a cikin bulugul maram kan maka ka je nesa وان ده يكتوى جاء عربي فبال في ضائقة المسجد فزجر الناس ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما يفعهرق عليه يتي وان بالهربا قوي يازو سيفزاري أففاجي مسلاة kawai mutum ya shigo na inda tabarmin nan suke kawai ya fayi wando ya fasari za ku kyale shi ba za ku kyale to yace yana yin fitsarin fa zajarahu nas sai mutane suka taso suka yi masa tsawa yace fa da hahun nabi sallallahu da wasallam sai manzo Allah ya ana su a a bashi bashi bashi ya gama yace fa lamma qadabaulahu yayin da ya gama fitsarinsa a nutse a na nabi sallallahu alaihi wasallama bi dhanubi min ma'i sai manzo Allah ya sa aka ɗebo ruwa guda guda fa'o uhriqa alaihi sai aka fara wannan fitsarin shi kenan to lokacin da ya ga haka sai ya taho wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce muhammadu allah ya sama aljanna da ni da kai banda waɗannan mutanen da kafi su kirki <laughs> ce ta ba a shiga aljanna sai an yi imani an yi aiki na gari ce yanzu in ban yi imani ba ban yi aiki na gari ba zai shiga aljanna ba manzo allah ya ce kwarai kuwa ya ce to ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya ce to yanzu allah zai sama aljanna da ni da kai kaɗai banda waɗannan annabi ce to ai su ma ɗan uwanka ne sun yi imani da Allah kuma sun yi aiki na gari to mu'amalar da aka yi masa ta sa ya jimi, kamar manzo Allah ya kusansa fiye da mutanen da ke gaban sa. to kaga mu'amala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bu'ittu li utimma makarimul akhlaq Allah ya turo ni ne domin in cika kyawawan dabi'u shi yasa lokacin da wasu sahabbai suka tambayi annabi sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda akan menene ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana shi sai cewa ta alaysa taqra'una alquran shin ba fa karanta alqurani suka ce muna karanta ta ce fa khuluquhu qur'an ce ɗabi'un manzan Allah al alqurani ina ma dai a ce yau zamu ɗabi'anci da alqurani wallahi da ɗabi'unmu da halayenmu sun zama ababen koyi hatta ga waɗanda ba musulmai ba amma yau ya yayi dama mun yi hagu. duk da cewa muna kwatantawa amma dai mu mu zage dantse mu ƙara Allah ta'ala ya ba mu dacewa don haka Khadija Allah ya kara mata yadda matar manzo Allah ce kuma ta taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa muna magana akan matsayinta tana shi annabi ya ta fiye da kowa kamar yadda muka kawo hadisi amma tare da haka bai sa manzon Allah ya kare wa Khadija kishin da Aisha take da ita ba aisha ta san annabi ya fi son khadija fiye da ita domin tana gani so tare annabi zai sa a kirawo kawayen na na khadija Allah ya kara mata yadda annabi ya sa a siyo akuya a dafa a gyara musu a basu su ci su koshi annabi ya girmama masu su tashi tafi to wannan abin da annabi ke yana susa wa aisha ya kuma nan mata ko <laughs> kishi duk sanda za haka za ta ji ba daɗi a ranta ranar sai aka yi rashin sa'a sai sha to kai mai sa ba za ka manta da Khadijan nan ba ta riga ta mutu amma kullum magana girma girmama ɗan uwanta annabi ce dakata kar ki je nan Aisha baki kai ba yace matsayin Khadija ya wuce yadda zaki kishi da ita kan na ƙara ji ji matsayinta ya wuce yadda wata mace daga cikin matan manzan Allah za ta kishi da ita ta kero su ta fi ƙarfin su wallahi bayan mutuwarta ne ai bayan an yakin bada yatta ruqayya bint rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mijinta yana daga cikin ribatattu lokacin da aka dora musu jizya aka dora musu fansa kai aka ce kowa ya fanshi kansa ko kuma a zo a fanshe shi to ita ba ta da abin da za ta fanshi mijinta sai ta ɗauko sarƙar da babarta ta ban mata khadija wannan sarƙa kuma manzan Allah ne ya sai wa khadija ya bata da ta mutu sai ta zo a raban yatta ruqayya na ka sai ta ce ga wannan sakar aje a karɓo mun mijina a wajen babana aka je har madina da wannan sarka ana miƙa wannan sarka sai idan annabi ya kai kan wannan sarkar annabi sai ya miƙa hannu ya karɓi sarkar ya kalle ta sai ga Allah a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sauka sai ya mayar wa da sabbai wannan sarkar ganin wannan kwallar ta sa hankalin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi me sa manzan Allah kuka kawai don ya ga an kawo sarka za a fashi wani sai suke tambayin manzan Allah Rasulullahi yaya za a yi me kake so a yi ka ji adalci a matsayinsa na shugaba yana da damar ya ce kusa kan mata mijinta ba ma mijinta ba yana da damar da zai ci kusa kowa amma da aka tambaye shi ya za a yi sai ce waye in kun so za ku iya ba ta sarƙarta ku sakan mata mijinta ya tafi in kuma kun so za ku iya rike sarƙar ku sakan mata mijinta ya tafi <laughs> kaji adalci na shugaba sallallahu alaihi wasallam sarƙar da sun san tana da muhimmanci a wajensa tunda gashi ya karba har ya yi hawaye amma kuma gashi ya ba su damar su bai tauye musu haƙƙinsu ba in kun ga dama ku ba ta sarƙar ta ku saka mata fursunanta in kuma kun ga dama ku riƙe sarƙar ku ku saka mata fursunanta da ta bani da a fashi mijinta ƙarshe sai suka mayan mata da sarƙar ta aka kuma saka mata fursunanta ya tafi aka ce a mayan mata da sarƙar ta aka ce kai duk wanda ma alaƙarsa take da kusanci da manzan Allah na jini a sake shi tafi saboda mai biyayya ga shugaba sallallahu alaihi wasallam to wannan shine matsayin na Khadija Allah ya kara mata yadda a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mutum ta farko wadda Allah ya fara aiko mala'ika Jibril a ce Allah yana gaishe ta ita ta fara samun wannan matsayin kafin Aisha ta samu suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga Jibril alaihi salam yazo kafin ma ya gaya wa manzan Allah safon da aka zo da shi sai da ya ce Allah ya ce a ce yana gai da Khadija ta Allah wannan daɗi ne ya wuce wannan a ce Allah yana gaishe ka ba fa manzan Allah ba Allah da kansa har daga lokacin duk duniya ba wanda zai kai ka ga kai saboda kasar kadi aflata shi yasa zaidu dan haritha Allah ya kara mishi yadda yake alfahari da dukan kirji duk cikin sahabbai shi kadai Allah ya kama sunansa baro baro falamma qada zaidun hawa wa taran zawajna ta hali kai la yakuna ala mu'minin haraj yace a lokacin na dan so in ji ba dadi saboda mata ta ce bata gama idda ba kuma za a ce za a haura wani ita duk da manzon Allah ne ka ji kishi na zuciyar dan adam shi yasa duk abin da mutum ya na kishi kakka zarge shi kakka zarge shi kai masa uzuri yace amma ina jin an ambaci sunana a cikin Qur'ani yace sai wannan ya share min damuwa raina gaba <laughs> matsayi ne Allah ya ambaci sunanka haka ubangi lokacin da manzan Allah ya je kofar gidansa ya kwankwasa ya fito salim kai salim ne na manta manzan Allah ya ce nazo ne ka karanta min Qur'ani ce rasulullahi kai da aka sauko da qur'ani kuma ni kake so in karanta ma yace Allah ne ya ce in zo ka karanta ma yace Allah da kansa yace ka zo in karanta ma qur'ani ya rasulullahi manzo Allah yace kware sai ya fashe da kuka da dadi saboda dadi saboda Allah ya ambace shi waɗannan su ne sahabban manzan Allah su da Allah wace ɗaukaka ce ta fi wannan ɗaukakar wani matsayi ne da daraja ya fi wannan matsayi shi sa duk yadda kake tsammanin su wallahi sun wuce na wallahi duk wanda zai yi fada da su ko ya fada da darajar su ko kimar su wallahi azim ba zai kai labari ba ka haƙura kawai ka rungumi kaddara ka bi su shine zaman lafiyarka inda bakin ciki ka yi kokarin boyewa ka mutu da shi tunda dama Allah ya ce mutu bi ko ku mutu da bakin cikin ku amma kana adawa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kika ka bar wannan adawa a cikin zuciyarka ka fito ka bayyana ta kuma kai tunanin zaka wanye lafiya wallahi kariya kake baka isa ba man adali waliya faqad adantuhu bil harb Allah ce duk wanda zai adawa da masoyina to ya shirya wa fito na fito da ni to wanda zai fito na fito akwai wanda sai fito na fito da Allah ya zauna lafiya babu bai isa ba ta ko'ina Allah yana iya rikan mutum ruko kuma wanda yake mai ƙarfi akhzu azizun muqtadir ruko na mabuwayi kuma mai cikakken iko wanda babu wanda ya isa ya kwace ka Ɗauri ne za a yi maka wanda babu wanda zai ma irin wannan ɗori. Allah yana da sojoji iri iri shi ya ce wala junu da rabbuka ka, Illahu. waɗannan an tura musu iska ta halakar da su rundunar ubangiji ta azaba waɗannan an tura musu tsawa wannan ya shiga ruwa an dulmiyar da shi wannan an sa ƙasar ta tsage ya faɗa a rufe shi Allah ce fa kullum aka zana bi dhanbi fa minhum man asna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man aqraqna wa minhum man kasafna bihi al-ard fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu an anfusahum yadhlimuna wani kuma sai aka tura masa sojojin Najeriya haka ne mana rundunar Allah ce ta nan aka rike shi kuma to wallahi kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah ce kamar haka muke aikatawa mujrimai Allah kare mu mala ce mata abubu wa huwa sagir mahaifin shi ya mutu yana karamin yaro wa kanat ummuhu tu'allimu shaja'at wal furusiyya mahaifiyarsa ita ce wadda ta dinga koyar da shi jaruntaka da iya yaƙi walidhalika qad turabba tarbiyatun qasiyatun anifa haka yasa ainihin wato ya samu tarbiyya wadda take tarbiyya ta gari kuma tarbiyya ta kamewa wa fi durubi makka a cikin farfajiyar garin makka kana yumarisu hiwayatihi muhabbibatu ma aqranihi ya kasance yana yin dukkanin waɗansu abubuwa da zuciyarsa take so tare da waɗanda suke mafiya kusanci da shi wa min tilka wasailul idad li tilka al muhimma annahu kana yatalaqa ad-darbat mawji'atu min ummihi ce, a cikin irin matakan da ya bi a rayuwarsa wajen samun waɗannan matsayi na jarumtaka da kuma kusanci da annabi ya kasance yana samun duka mai cutarwa daga mahaifiyarsa wa yanalu ala yadaiha ar-rakl wa ta'dib yakan hadu da duka da mangari da kafa shine ar raklu a sa kafa a shure ka a mangare ka kamar yadda ake makabban haka babarsa take dukan sa safiya gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'dib da azabtarwa iri iri wa darabathu yawman wata rana ta kama shi ta masa dukan tsiya faqila laha sai aka ce da ita qataltuhu khala'at fu'aduhu ahlakat hadha al-gulam ce ki ta dukansa ki ma kashe shi ki cire zuciyarsa gaba daya ki kashe yaron gaba daya ki huta kasan wani lokacin idan ana dukan mutum in dukan 'yan yawa aka ce to kamar kashe shi ka huta ko to kamar haka aka gaya wa mahaifiyar Zubairu Allah ya kara mata yadda saboda irin dukan da take yi wa ainihin wato Zubairu bin Awwam Allah ya kara mishi yadda amma duka na tarbiyyantarwa ba wai duka na tsana ba ina fata an fahimta kusan a tarbiyya iri uku ce akwai tarbiyya ta nuni ka nuna wa mutum aiki mai kyau ka nuna masa irin abin da kake bukatar yayi zai ɗauka zai aikata wani kuma irin wannan tarbiyyar ba ta masa tarbiyyar da take masa shine tarbiyyar nasiha da wa'azi duk irin yadda zaka nuna masa alkhairi ba zai yi ba amma in zaka yi masa nasiha kai masa wa'azi zai aikata alkhairi zai yi abin da ake so wani kuma sai dai a yi ta jibgarsa kamar tanti sannan za a daidaita da shi ina fata an fahimta haka ɗabi'ar mutane ta iri uku ce to da haka zubairu ya haɗu da irin wannan a wajen mahaifiyarsa faƙalat ummuhu Safiyya. sai mahaifiyarsa safiya bintu kuwaili take cewa inna ma adribuhu kayyalib wa yujarru aljaysha zatal jalal ta ce ba wai ina dukansa ne don ba na son a ina dukansa ne don ya zama namiji har ya kai yadda zai iya jagorantar ayarin fataki a tafi yaƙi ko kuma a tafi kasuwanci wannan shine amsar da ta bayar malai ce wa zubairu bin awwam bi Makka wa huwa gulamun rajulan fa kassara yadahu wa darabahu darban shadida wata rana zubairu sun yi fada da wani mutumi babba a garin makka ya karya wa wannan mutumin hannu ya kuma yi masa duka wanda yake mai tsanani wa inda ma'alimat ummuhu bidhalik lokacin da mahaifiyarsa ta samu wannan labari mala yace kana hadha mud'atun lisururiha wa fakhriha hakan ya sa ta yi matuƙar farin ciki da alfahari da wannan ɗan nata dama abin da suke so kenan ko <laughs> so take dama ya zama namiji na aka wata rana kwatsar sai ta haɗo su da wani mutumi babba ne ya girme shi na a lokacin shi kuma yana ɗarami aka sa kuma babban irin fankan fankan din nan ne ba ta ke shi sanda ko wani babban za a gan shi gab jeji hamma ya baka tsoro amma kuma ba shi da ƙarfi ƙaramin yaro wanda yake jajirtacce yanzu sai ya lugu da shi to da aka sai aka sami irin wannan zubairu ya masa duka har ya karya masa hannu to da aka sai labari ya ji wa mahaifiyarsa imamu zahabi ya cikin siyarwa alamin duba dubala yake cewa lokacin da ainihin wato aka ji mata da wannan labarin fa dhahikat sai ta dariya fa qalat tace kaifa wajadta wadara a aqidan am tamra tace to yaya ka ji dan nawa ya ka ji shi icen dabino ka samu ko kuma dabi kwayar dabinan ne har ba za ka ce kwayar dabino ba sai da ka ce icen dabinan. to wannan shi ne burinta a lokacin me yasa take da wannan buri saboda lokaci ne wanda mai karfi shi yake danne mara ƙarfi. karfinka kawai shi ne matsayinka ai abin da yasa Hamza da Umar suka fita zakka kenan don sun fi kowa karfi to tana so a ce danta ya zama kwatankwacin su mala walamma balaga zubairul khamisata ashara min umri lokacin da zubairu ya kai shekara goma sha biyar a shekarunsa tsara farisar ragama sigri sannihi ya kasance jarumi ne gwarzo na gaske duk da karancin shekarunsa shekara goma sha biyar amma ya cika namiji gwarzo duk da karancin shekarunsa wannan jarumtar da ya samu ta wajen mahaifiyarsa ita ta ba shi dama kere sa'a a cikin sa'anninsa domin babu yakin da bai halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar yake bada labarin ce da dama mun zo za mu fita yaki manzo Allah ya zabe su ya zabi irin su zubai waɗanda suke da jarumta tun suna kanana mu kuma manzo Allah ya ce mu koma gida ba mu isa ba Ya ce duk da muna so gashi kuma alamar mun dan fara girma amma shekarun mu bai kai yadda manzo Allah zai fita da mu ba ce sai dai manzo Allah ya ga muna damuwa sosai in ba fita yaki da mu ba sai manzo Allah ya dinga kiran mu yana daga ya ce duk wanda aka gashi a hammatarsa sai a ce je a tafi da kai alamar ya girma kenan ya balaga to wannan kaɗan ne daga cikin irin ainihin wato abubuwan da suka faru da azubair bin al-awwam Allah ya kara mishi yadda lokacin tasowarsa za kuma mu dakata a nan insha Allah karatunmu na gaba za mu tashi magana game da musulunta Zubairu dan Awwam Allah ya kara mishi yadda wanda shi ma ya musulunta ne a hannun Sayyidina Abubakar Allah ya kara mishi yadda wanda mu riga mun ambata da yawa daga cikin ashrafin mubashiruna bil janna sun musulunta ne sanadiyar da'awar Sayyidina Abubakar Allah ya kara mishi yadda kamar shi Zubairu da Uthman bin Affan da Talha bin Ubaidullah da Abdurrahman ibn Auf da Sa'd bin Abi Waqqas dukkaninsu sun musulunta ainihin wato a hannun sayyidina abbakar Allah ta'ala ya kara musu gaddara ki daya wa bihadar laurin kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh